mai ilimin hisabi ne ya san ko kuma wanda ya san harkan kamun misali auƙatu ya san cewa kwanaki tasa'in ne ko sama da haka kaɗan ake samun wannan lokaci da ake ruwa ana yin shuka da sauran amfanin gona. <clears throat> Lallai haƙiƙa lokacin damina idan mutum ya gan shi ga yanayin lokacin damina da iska mai daɗi da yanayi mai daɗi yana na cewa zai samu abubuwa ne na jin daɗi da farin ciki. ko kuma a ɗa za a haifan mai wanda lalle rayuwar shi za ta yi tsayu. ko kuma aka ce a ɗa za a haifan masa wanda rayuwar shi ba za ta yi tsawo ba kamar yadda lokacin damina baya daɗewa bai wuce watanni uku ba ko kuma a wata mace ce zai aura amma ba za ta daɗe ba kamar kwatankwacin kwanakin damina za ta zo ta wuce amma za a ji daɗi da zama da ita da ƙaruwa ko kuma wani farin ciki ne wanda ba zai daɗe ba zai wuce kamar yadda lokacin damina baya daɗewa.